الرحمن الرحيم قال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه الحسبة في الإسلام فصل فصل تقص نتقص السلتاف الحسبة في الإسلام يتي عموم الولايات وخصوصها جباكي ايا مقامي ذا اكي ندعوا مسلمش وخصوصها da kuma waɗanda ake keɓewa da mun mukamai da keɓantattun mukamai wani iri ne ga mamman mukami kamar shugaban ƙasa kamar gwamna kamar shugaban ƙaramar hukuma wannan suna da wilaya amma shugaban ƙasa daga gabas zuwa yamma daga kudu zuwa arewa duk ƙasarsa kuma ba inda bai da ta cewa a ciki abinda duk ya shafi rayuwar mutane to ya shafi yana da ta cewa aka gwamna hudud din jiharsa wato iyaka bande iyakokin sa, to yana da ta cewa ana gabas zuwa yamma kudu zuwa arewa shugaban karamar hukuma ma haka wannan kaga umumul wilayat ce akwai kususun wilayat sai a ba mutum ministry ministan kudi ministan kaza ministan kaza shugaban ma'aikata kaza shugaban ma'aikata kaza shugaban makaranta kaza to wannan khususul wilayati kenan alƙali a kotunsa khususul ce, mun gane to dukkaninsu wa ma yastafiduhu almutawalli bil wilayati wa almutawalla bil wilayati haka nan da abin wanda aka nada zai zama ya fa'idanci da shi bil wilayati a wannan shugabancin nasa يتلقى من الألفاظ والأحوال والأعرف والأرف أنا كربت سنة أسنس أشرع مسلم شي من الألفاظ تحني اللفظ إن أكفئي ألوك سند ذا حدد متب شيء كنت شيء مش ميدة تورنشي terms of reference سنة الألفاظ إذا أنا كم سالي أخذت وقع أبن حكي سنحي وشيشي والأحوال sannan kuma da yanayi yanayin aikin naka shi ma yana fassara me za ka yi wal urfi sannan kuma da al'ada aiki ya al'ada aikin take kun ji ta yadda ake gane shugabanci wa laysa lidhalika haddun fi shar'i shari'a ba ta ce ga iyaka ba ba za a zo a ce an nada mutum shugabanci ya ce sai an bude qur'ani ko an bude hadisi an faɗa mishi komai ga yadda zai yi ba a waɗannan abubuwan su ne الألفاظ والأحوال والأرف su ake kalla a kalli lafazi da abin da aka rubuta da yanayin aikin da bukatar aikin da kuma al'adar ba da aikin shi ake nema shi kenan sai a rubuta sai ya zama kuma sharadi ina jin wannan abin ya buɗe mana mu sosai haka ake yi faƙad ya da fi wilayatul القضاة في بعض الأمكنة والأزمنة ما يدخل في ولاية الحرب zai iya yiwuwa a wani garin abubuwan da suka shafi shugabancin alƙalai ya zama ya cikin aikin wanda ya shafi kuma mayaka a wani wajen akwai inda za ka tafi sai an naɗa ne mukami kaza ga terms of references ɗinsa an ba shi kaza zai yi kaza saboda lura da wajen da kuma waɗanda zai shugabanta da yanayin aikin in ka tafi sai ka ga kuma an ba wani da wani sunan sai ga kuma aikin wancan ya shiga da wannan a wani gari haka na faruwa ko bayi tun daga shugaban sunayen shugabannin ma ya bambanta yanzu a Najeriya sunan shugaban kasar mu president da turancin ingilishi in an tashi za a fassara da hausa sai a ce shugaban kasa shugaban kasa haka ake cewa idan ka tafi ƙasar saudi arabia sai su ce ne Al-malik. sarki sarki in sun tashi za su bashi matsayinsa sai su ce jalala jalalatul malik mu kuma a najeriya sai a ce his excellency shi ne in ka tafi ƙasar kafar su kuma suna da amir amir sunan shugaban kasar su amir kuma kowa idan aka ji haka za a gabatar da shi fagdu akwai wannan amma a wata fassara amir mu ka dawo najeriya ka ce amir to shine sarki sarkin da aka yanka mishi kasar shi yana da kasar shi ranar sallah ya hawan dushi ya fito ya ci kwalliya amma ba da ta cewa kuma yamliku wa la yahkum sarki ne shi amma bai da hukunci a hannunsa irin sarakunan mu ne yanzu ko sai iyaka aikin da suka ga suka ji tsoron Allah suka ga za ta iya yi wanda kuma wasu suna kwatanta Allah ƙara taimakon su kaga kaga sunan ga gashi sunan a can Amir haka Malik in ka ce mishi ma Malik shi ne sannan ka tafi kasar Oman sunan sarkinsu a sultan shi yasa suke da sultanate sultanatu amman sultanatu amman oman sultanate haka sunan shugaban kasar su sultan a sultan kabus sunan shi na yanzu kenan kabus sarkinsu ke nan. to kaga ba haddi iya shari'a bata urfi ne ke iyakancewa sannan idan ka tafi wata ƙasar su kuma sai da in wannan matsayin namu na president su kuma sai su ce masa prime minister kama a ingila prime minister kamar a faransa suna da prime minister duk da faransa faransa suna da president to kaga duk wannan shari'a musulunci bata iyakance ta ce ga abu da kwakwani a gaibe ta ce mai ba shi yasa sayyidina Umar radiyallahu anhu shi aka fara ce mishi khalifa aka fara ce mishi amirul mu'minin manzo Allah sallallahu alaihi shi mukamin sa ya wuce a kira da wani mukami shi rasulullahi da ya rasu aka nada khalifan sa sai an ce masa khalifatu rasulillah da an ce khalifatu rasulillah to gidan gwamnati kenan za a ji in aka ce qasrul khilafa to ana nufin za a tafi gidan sayyidina Abubakar radiyallahu anhu kenan da sayyidina abubakar ya rasu sayyidina umar ya zo shi kenan sai ya ce yanzu ya za a yi dai magaji na amma wanda na gada ana ce mishi khalifatu rasulillah to yanzu nan ta tsulu li idafatu wa taqsuru ni kuma yana ta khalifatu khalifati rasulillah larabci baya son yawan idafa tsawon idafa ba a san shi a larabci baya cikin fasaha sai sai na umar ya ce a bashi shawara me za a ce sai ɗaya daga cikin sahabbai ya ce to a ce maka amirul mu'mini na mana shi ke nan sai aka rika ce sai na umar amirul mu'mini daga kansa kuma sai ya zama haka <laughs> sai ya zama haka har waɗanda ba imanin suke karewa ba in suka zo ta sunansa amirul mu'mini sarakuna da aka samu daga baya wanda ba imanin suke karewa ba su ma dai amirul mu'mini ne to sarakun da za su zo su tara mawaka a kiɗa a shagiya a yi rawa a yi juyi amirul mumin imanin zai kariya daga ba su kare imani amma suna nan da shugabannin musulmai ne musulmai suke shugabanta ta kira su da amirul muminina ina jin kun gane wannan kenan so daga wani abin in ka zo nan in aka ba wani mukami aka ce kaza to in ka tafi wani wajen kuma za ka ga ya bambanta da nashi gwaggwadon wurare da zamanin fi makanin wa zamanin akhar a wani wurin da kuma wani lokacin daban wa bil aksi haka nan aikin da aka ba shugaban yaki kamar ministan tsaro to haka ma kuma sai ka je ka ga alƙalin alƙalai ke yin irin aikinsa a wata ƙasa eh, haka take da shi وكذلك mali to المال وهكذا الحزبة ما تجي haka nan kuma shugabancin dukiyar mutane shi ma haka yake wani abin na shiga cikin wani wajen ji'u hadihil wilayati dukkan dai waɗannan makaman da ake naɗawa hiya fil asli wilayatun shar'iyyatun wa manasibu diniyyatun abin da ake son mu fahimta a asali shari'a ta yadda da su mukamanta ne na shari'a sannan kuma matsayi ne na addini amma yadda za a aiwatar da su Ko an ba al-alfaz wal ahwal wal urf zama su ne za ta tabbatar wani lafazi aka yi amfani da shi lokacin da aka naɗa ka takaddar ka ta baka aiki me take hukuntawa ina ne hududin aikin ka shi shi amma ba nasi ake cewa sai an bude an gani aikin sakatare ba abin da aka duba aka gani shine ta ce a me aikin principal sai a budo qur'ani a budo hadisi wannan kauyanci ne addini urfi al'ada ta wuri ita ce take hukunta haka shi yasa sai a samar da terms of reference wato abubuwan da aka ba mutum cewa su ne abubuwan da ake sanya aiwatar da aiki mun gane kaga al'ada ce take tabbatar da haka fa ayyu man adala in mutumin da ya adalci fi wilayati a cikin wani mukami da aka bashi min hadhihi alwilayati daga cikin waɗannan mukaman fasasaha bi adli yayi shugabanci da adalci wa adala kuma yayi adalcin wa ata Allah wa rasulahu yayi ma Allah da ma'aikinsa da'a bi hasbi al-imkani gwagwadon iyawarsa fa huwa min al-abrar as-salihin to yana cikin al-abrar na garkacin bayin Allah as-salihin kuma waɗanda suke nake in aka baka mukami aka ce ga abin da ake son kai ka je kai kai adalci ba kai zalunci ba shi kenan ka zama cin al'abraru salihuna kun gane shi ne abin da ake yi wa ayyu man zalama duk wanda kuma ya zalunci wa amila fiha bi jahli ya rika aiki da jahilci bai je ya koyi ilimin wannan aikin ba fa huwa min al-fujjar al-zalimi to yana cikin fajirai lalatu al-zalimi na kuma al-zalimai macuta daga ranar da aka baka wani mukami wajibin ka ne kai ta karatu kan mai mukamin nan naka yake bukata ƙara basira yin bincike ya ake shugabancin nan samun dabarbaru na shugabanci ta hanyar karanta littafin da aka rubuta a wannan fannin shugabancin naka da kuma tambayar wasu waɗanda suka gabace ta a wannan mukamin ya suke yi da kuma neman shawarwarin waɗanda har yanzu suna cikin mukamin wace dabara suke amfani da ita domin su ci nasara duk mukamin da aka ba mutum abin da ya waje bai rike ke innama dhabitu qawluhu subhanahu wa ta'ala ka'ida ita ce fadin Allah madaukakin sarki innal abghara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim lalle bayin Allah na gari sune al abghar lafi na'im wallahi suna cikin ni'ima wa innal fujara kuma kaga lalatattu lafi jahim su kuma suna cikin jahannama ku duba yadda aka kawo abin da a ma'auni ɗaya. innal abrara innal fujjara lati lati na'im jahim wannan shine malaman balaga suke ce mishi mutabaqa ko muqabala ko mutabaqa ko muqabala fasaha ce wannan sosai wa idza kana kadalika idan ya kasance haka فولاية الحرب في عرف هذا الزمان شو قبن شينياكي أباك من التنصغو كلادة تكتا ألوك تنصو شنطا أكن هداني da ministan tsaro da kuma ministan harkokin cikin gida ba a rabawa kuma za ku ga aikinsu yi daidai yanzu duk wannan a tsarin Najeriya yanzu duk wannan paramilitary din duk suna kashin ministan hakokin cikin gida ne Ko interior minister ko interior minister ministan cikin gida police na karkashin sa immigration suna karkashin sa customs suna karkashin sa duk waɗannan suna karkashin shi to a gefe guda kuma akwai minista na defense shi kuma shi yake ji da sojoji sannan wani zubin kuma yana neman yan sanda yana neman SSS to kaga ayyukan da shiga cikin na wasu to haka ma yake a musulunci to shi ne sai malam tamiya ce a zamanin su a lokacin da yake rayuwa a karni na takwas ko karni na takwas ƙarshen karshen karni na bakwai zuwa farkon karni na takwas malam tamiya ya rasu shekara ta ɗari bakwai da ashirin da takwas ko ɗari bakwai da ashirin da takwas kaga karshen karni na bakwai ya shigo kuma karni na takwas shi yasa al'allama na hajar cikin addu'ar kamina fil samina ya kawo tarihin ibn taymiya rahmatullahi alaihi kuma ya tsawaita to sai ya ce a zamanin su fa wilayatul harbi mukamin kula da yaƙi da tsare kasa fi urfi zamani a al'adar wannan zamanin namu fi hadhihi biladi sham'iyyati wal misriyah a wannan garin namu na sha da kuma masa, lokacin ibn taimiyya ba a da daula muwahada daular islama ta ta ta gida-gida domin abin nan daular abbasiya ta ruguje daular abbasiya ta ruguje shekara ta 656 656 aka kawo karshen daular abbasiya a karkashin a hannun tatar suka kashe khalifan karshe suka tsira kan shi a kamar ka ce falwaya yanzu karka yawo da kansa to sai ya zama ana da abin da ake ce musu addu'ailatul mustaqilla aka samu wasu dauloli sai wannan su zo su dibi kasa kaza sai su ce to ta zama kasar su mulkin sin irin yadda aka zauna a Najeriya kafin zuwan turawa ko in ka fahimci wannan karanta wannan tarihin akwai dole yarbawa ita ma gida gida ce akwai daular kasar hausa akwai daular borno kanan borno da akwai su to su ma haka daular musulunci ta koma to a lokacin da daular da sham biladu sham da misra kusan ka haɗa ciki domin salahuddin al-ayyubi rahmatullahi alaihi da ya zo ya haɗa kan waɗannan kusan duk waɗannan daulolin eh, ƙasashen da masar da sham sai suka zama a matsayin ƙasa ɗaya suke shi yasa za ku ga hatta shigar malaman su te kama shigar malaman su te kama mutum yana bibiya abubuwa takhtassu bi iqamati alhudud allati fiha ikhtilaf yace aka nada mutum aka ce masa shine ke kula da haq ke kula da yaki to aikin sa shine a wannan lokacin takhtassu bi iqamati alhudud shine mai tsaye haji eh allati fiha ikhtilaf hajjin da ya kasance za a sarye da ranwai kamar misali a ce shi ne haƙƙinsa idan wani ya zina kuma ya taɓa aure a yi masa rajumu to shi zai zarta haƙƙinsa ne idan wani ya kashe wani shi kuma ya kashe shi karifi ha iklafin kenan mislu qat'i yadi sari kamar misalin yanke hannun barawo kaga akwai itilafi domin me za a tafi yadda hannunsa uqubatil muharibi haka nan azabtar da muharibi waye muharibi shine dan tawaye mai son ya rusa kasa shine muharibi wani hawi zalika da makamancin wannan ko aikin sa kenan a albiladu الشامية والمصرية أو أن اللوحة وقد يدخل فيها من العقوبات ما ليس فيه إتلاف كجلد السارق كجلد السارق سنن zai iya yiwuwa a cikin ayyukan da aka ba shi wancan mutawallil haq ya kasance akwai ne akwai aza wa ukubobi da ladabtarwa da babu sanarwa a ciki a jaldis share kamar a yi barawo bulala ya halatta a doki barawo barawon da bai saci abin da ya kai a masa haddi ba to shi ke na sai a kyale shi sai wani ya ɗauke ma wani waya sai a duba waya sai a ga ta kai dubu biyar sai a kawai kuma a kyale shi ya tafi a banta ah, a zazzane mai jikin shi saboda ai ba za ka zo ka ce bai kai rubu'u dinar ba ai rubu'u dinar yanzu dubu goma sha kaza ne shi kuma waya kima ta bai wuce ba ta wuce dubu biyar ba ko shi kenan ta akwai ta'ziri ta'ziri ko babu itilafi a cikinsa a nan ma'ana wa yadkhulu fiha al-hukm fi al-khusti fi al-mukhasamati sannan kuma a cikin aikinsa yana shiga wani zubin yanke hukunci fil mukhasamat abubuwan da suka shafi rigingimu wane ya ce wane ya cinye mishi kuɗi wane ya ce kaza ana kawo masa ƙara kuma ya hukunci kaga nan ya shiga aikin wa ya shiga aikin alƙali <laughs> wal mudarabati haka nan abin da ya shafi rigingimu na mudaraba wane ya ba wane kuɗi ya je ya juya sai ya dawo mulki sai ya ce ai bai ba shi ba mudaraba kenan wa da'awi tuha haka nan ma ƙararraki na tuhuma allati laysa biha kitabun wa shuhudun wadanda ba a rubuta ba kuma ba a shaida ba ba a rubuta ba shaida to shi wannan mutawallil harb din a albilad sham ruwan sham da masar a zamanin ibn taymiya duk an ba su dama suna yanke irin waɗannan hukunce hukuncen kaga anan kuka tsaya akwai kalla da kyau za ku ga duk kusan aikin alƙalai amma sai aka samar da su sai aka ba su wannan matsayin ana ce musu mutawal abin nan ana ce musu mutawallu alharbi kama eh. taktasu wilayatul qada'i bima fihi kitabun wa shuhud kamar yadda kuma a gefe guda mukami na alƙalanci shi kuma ya keɓanta da me yanke hukunci abin da akwai rubutu da kuma me shaidu wa kama taktasu bi isbatil huquqi kamar yadda kuma mukamin alƙalanci ke ke keɓanta da tabbatar da haƙoƙa wal hukmi da hukunci fi mithli zalika a cikin wannan wan nazr halin nazar al wuqufi haka nan ma da lura da al'amarin mai kula da al wuquf waqafi waqafi wa awsiya iyatama da kuma waɗanda aka yi wasiya su kula da marayu wa ghairi zalika mimma da kuma makamancin haka abinda dai an san shi a waɗancan garuruwan da aikin alkali ne shi yake kula da waɗannan su aka samu shiga aiki aikin wancan shiga cikin wancan eh, iyaka abin da ake shi a samar da haɗi shi yasa ai alƙalai ko kotuna a tsari suna da abin da suke ce musu jurisdiction jurisdiction shine kotu shin ta kai matsayin ka saurari ƙara kaza ko hakkin ne za ta iya saurari ƙara kaza kowane kotu kowace kotu akwai abubuwan da ake keɓe mata sune na nata akwai kuma kotu an ba ta komai za ta iya saurara shari'a sannan kuma akwai fahosiduwa in ka tashi za ka kai kara kawai shi ke yanzu kawai da ka tashi sai ka ruga da gudu ka ce abuja za ka tafi babban kotun gwamnan tanko da court ka ce daga can za ka faro to kasan ne aikinsu kare sai ka bi matattakalai a yi maka nan ka ce ba kai da ba a duba ilimin su bai kai na waɗancan ba sai ka je can su ma sai su yanke maka je ka ce ilimin su bai kai ba waɗannan shekarun su kaza daga yaye su daga makaranta da kalanci da kasa su kuma waɗancan sun kara daɗewa sannan suka kai wancan su kuma waɗancan haka kai inda nan ne aka yi cewa nan ne na ƙarshe daga nan kuma sai dai ka ɗaga hannu ka ce ya Allah kan abin da aka yanke in bai ma baka ce Allah ya isa shine bahaushe ke fasara ce kotun koli kotun Allah ya isa daga nan ba inda za ka je kuma ba ka yanke maka hukunci a nan to kaga duk wannan tsari ne da ake da shi shi yasa hauka ce wasu matasa suna ganin cewa wai in aka kafa za a kafa shari'ar musulunci duk kotunan nan a rusa su wannan kotunan ba ba su saba musulunci ba urfi ne in yanzu za a ce za a yi shari'ar musulunci a Najeriya ɗari bisa ɗari waɗannan kotunan abin da za a masa to shine da me za su yi hukunci kawai amma za a basu da matakansu ta ka tashi za ka fara ka fara da kotun shari'a karama sannan mai biye mata sannan mai biye mata sannan ka tafi kotun shari'a ta ɗaukar kara sannan daga nan ka tafi kotun ɗaukar kara ta kasa sannan ka tafi kotun koyi in kuma ka faru da kotun turawa ne magistrate to shi ma akwai ka tafi kaza ka je high court ka je kaza sannan ka tafi su abin da court of appeal sannan ka tafi sufuhun court kotun Allah ya duk waɗannan tsare-tsare akwai su a musulunci yanzu wani a jahilci shi yana tunanin babu murafa'at ma a musulunci an aka yanke maka hukunci shi ce a'a lokacin da aka yanke maka hukunci a kotu lauyan ka yace bai da wannan hukuncin ba ba ya ce hukuncin Allah ne bai da shi ba ai ba aya ya karyata ba a'a kaddartar da wannan hukuncin a waƙi inka shine kake cewa baka yi da shi ba nassi na nan amma waƙi na nan kuma nazila dole ne kowace aya ta dace da abin da ake yake faruwa yanzu kenan kowace aya zaka iya jawowa ta zama kamar maganin gargajiya hmm? ya zama daidai da wanda ya zo ya da ana faɗa kawai shi kenan ya ce ku daina faɗan nan Allah ya hana faɗa sai ya ce Allah ya ce wal adiyati dhabha al muriya me alaka faɗa da wal adiyati dhabha to kaga akwai nassi akwai fikhun nas sannan kuma akwai me waqi'ul mas'ala so da ka iya dauko nassi ka wata da shi a waqi'ul mas'ala to shine fikhu so da kan aka ka aka yanke maka hukunci a kotu ba ka ce ayar da aka jawo bane baka kai da ita ba kai ne ayar ba ta ke aiki akan ka kai ba ko kuma wanda kake karewa sai ce to an ba da sati biyu ana da dama a daga kara shi ke. je a duba waɗanda suka fi sani su duba kuma dama shi ya yarda ya alƙalin na sama da shi ya fi shi in kuma ya ce bai yarda da shi ba shi ya je can ya in ya isa kun gane yadda abin suke to shi ne yana da sauƙin fahimta wallahu alam